Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Kamar yadda kuka sani kowane waya da kuma kowane mutum da yake amfani da waya yana bukatar sirri. To wannan bidiyon na zan nuna maka yadda zaka ɓoye duka ka hoto ne ko bidiyo ko wani abu a cikin kalkuleta. To amma kafin na nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinka samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda na ce zan nuna muku yadda zaka dinga ɓoye sirrikanka a cikin kalkuleta. To wannan hanya ta boye sirrika a cikin kalkuleta idan ka kula zaka ga tana daga cikin hanyoyi na samun sirri akan waya fiye da yadda baka tunani. To yanzu ya zamu yi boye abubuwan mu a cikin kan kalkuleta. Abu na farko da zaka fara yi sai ka shiga cikin Play Store. Kana shiga cikin Play Store kun ga haka kamar yadda ya bude maka haka sai ka zo sai ka rubuta calculator calculator later kun gani sai ka ce vault kun ga haka to mutum ko da ya shiga cikin kalkuleta zai ga kalkuleta ce amma kuma akwai ka a ciki kun ga ya buɗo mana haka to wannan da wannan za mu yi amfani ga ta nan calculator vault wannan za ganta 5 million ne suka yi downloading ɗinta to amma bari idan na gama zan samu ku link ɗinta a description sai ku je ku yi downloading ko da a ce kun nemi ta ba ku gani ba yanzu bari mu danna akai kai kun ga mun danna akan ta idan kuka duba mutum dubu saba'in da biyu ne suka yi rubiyun dinta yan binta 8.4 mb ne sannan dan shekara uku abin da ya yi sama shi zai iya downloading wannan application din to me sai idan ka kara yiwa gefe ga wani guri nan zaka ga mutum miliyan biyar ne suka yi downloading din wannan application din kaga mutum miliyan biyar a ce su yi downloading application kusan ku application ne mai matukar girma sannan kuma yana da amfani tun da har mutum miliyan biyar za su iya yin download to sannan kuma kasar nan idan ka duba zaka ga review na hotunan ta da komai da komai yanzu kamar nan gurin zaka ga ai lissafi ake za a iya lissafi da komai a cikinta ko da mutum ya shiga maka ba zai taba ganin kan cewa ma wannan abin sirri ba ce amma bari ku gani dai yanda zan yi zai dauka calculator ce komai zaka yi kamar yanda ake da calculator yanzu bari mu installin ku gani gashi nan na danna install ina yi kuma dan jira network ina ne ba dole yana dan sauri ba kuma ba ta da nauyi ma gaba ɗaya nauyin ta 8.39 mb ce yanzu kun gani gashi ta fara downloading yana and play protect gani 12% kun gani kowa ya san yadda calculator take kun ga yadda icon ta yake gashi nan da logon da aka sawa application din kun gani haka ya kamata kowa ya ganta sannan kuma za ga rubuta calculator photo bolt and video vault hide photos da dai sauran wasu abubuwa hotuna da sauran abubuwan ka duk zai ta boye maka su yanzu bari ku gani a gama downloading din wannan abun idan kuka gani sai ku fahimci me nake nema nake faɗa muku kada mutum ya tsallake wani guri a cikin bidiyon na ya kalla har ƙarshe kun gani mai gashi yanzu ya gama installing zaka iya zuwa ka buɗe ta a nan gurin sannan kuma za mu iya koma ta kan dexter mu bude ta to amma bari mu koma ta can sai mu bude ba za mu bude ta nan ba saboda kowa ya ganta ainihi kamar yadda take calculator ce ba sai kai komai ba yanzu bari nuna muku yadda interface wannan logon ta yake yanzu kun ganta ga tana a nan gurin kun ga kowa ya ganin gurin ai zai ce calculator ce to ya zai a ce za a boye abubuwa ko wani sirri a cikin ta to me sai ka zo sai ka danna akai kana danna akan calculator nan kun gani za ta yi maka haka aka ce ma kun ga me ta ce nan gudun aka ce mai aka ce set application password aka ce please set a four digit password into calculator and press equal to to confirm to abin da ake nufi anan za ka saka password ne password din zai zama kamar shine wanda koda ka shigo calculator in dai ba shi ka danna ba ba za ta taba bude ma sirrukan naka ba yanzu misali bari mu saka password din mu a matsayin suka ce idan ka danna password din ka sai ka danna equal to yanzu misali bari nuna muku kamar sai ka saka 2. tu kun ga 2 guda hudu na saka a nan gurin sai suka ce ka danna equal to idan ka saka kun ga na saka tu guda hudu za kuma ka iya sakawa guda takwas sai ka zo sai ka danna equal to ina equal to yake nan ne equal to da ka danna password din 2 guda hudu ko kuma 2 din guda takwas za ka iya saka guda takwas za ka iya saka guda hudu sai ka zo sai ka danna wannan gurin da aka saka equal to shine zai nuna ma kamar enter kun ga na danna sai ya kara ce mun confirm kun gani aka ce confirm password ma'ana in ƙara sawa abin da na sa a farko in ƙara danna equal to aka ce please enter password again and press equal to button to confirm and enter into s gallery sai mu ce ne sai na zo sai in danna tututu din guda hudu ma ni na saka 1 2 3 4 kun gani tutu din guda hudu na ƙara maimaita kamar yadda na yi na ɗazu sai aka ce mai sai ka zo sai ka danna equal to ma'ana sai ka zo ka danna nan gurin shine equal to sai ka danna ina dannawa kun ga password ya setu kun gani aka ce apply aka ce s gallery need access the permission uh, access the following permission storage zai amfani da storage in ka tunda kun san dama uh, hotunan da waye a cikin memory ɗinka da komai da komai sai ka zo sai ka danna akan next ɗin nan kamar yadda ka gani sai ka danna next ka ba shi dama eh, access access tunda za ka saka hotuna ko wani abu ka boye kun ga na saka haka aka ce allow calculator to access photo media and calendar sai ka ce allow kun gani na sa allow kana sa allow din nan gurin ga guri kuma idan aka ce ma welcome to S gallery please set your password protection tab sai ka zo sai ka danna next a nan gurin ka kana danna next to yanzu kun gani kana yi zai yi maka haka yanzu idan calculator ka ce 2 plus 2 plus 2 kowa ya san 4 zai bayar to koda mutum ne yake amfani da ita zai gani misali gashi duk abin da ake da calculator zai baka amsa kun ga ga delete wannan shine gogewa kowa ya sani dama wannan shine gogewa wannan shine equal to abinda za ka fi mu'amala da shi idan kai ne ka saka sirrinka ka yi mu'amala da wannan abin sosai equal to yana da mahimmanci yanzu misali na saka 1 plus plus 5 kun gani ya bani ansa ya ce min me ya ce min ansa ta 6 to amma me ya za a yi na ɓoye sirri na a cikin ta shine abin da zan boya muku nan koya muku kun san da gan cewa da farko ɗazu na ce password eh, na ce me a saka password na saka password 222 to yanzu bari ku gani idan na ce misali 1 2 kun ga ya ce 3 ko sai in ce misali ko 1 5 kun ga ya ce min 6 to amma me ya za a yi na ɓoye sirri na a cikin ta ko kuma na buɗo gurin da zan ɓoye sirri na sai na goge wannan abun kun san na ce muku password din mu tututu muka saka ɗazu sai na zo sai na saka tututu kun ga tu guda hudu kawai na saka idan na buɗo calculator sai na yi me sai na zo nan gurin ga guri da aka rubuta equal to kawai sai in zo sai in danna kun ga ina dannawa zai buɗe mun gashi gurin password dina da gurin sirri ya ce me where's, uh, where's my bad place wannan wani security question ne sai ka danna a haka sai ka danna misali mahadi kawai na sa mahadi sai ka danna next kun gani sai ka jira wannan abu if you forgot to answer your AYA your encryption data may be lost are you sure you want to continue eh idan ka manta password ɗinka abubuwan ka zaka iya rasa su sai ka danna ok kun ga da danna ok aka ce me hard time cells wannan sai ka danna never show wannan ma sai ka zo sai ka danna never show kamar yadda dai wannan never show kun gani sai ka ce na basho kun ga ina sawa a haka sai aka ce mun scroll up ba to use more operators wannan sai ka danna kawai haka kun ga me sai in ƙara tambaya ta sai in ƙara saka tututu dina shine dama password din da na saka kawai sai ka zo idan bayan ka saka tututu ɗinka sai ka zo ka danna equal to kai kuma zai yiwa password ɗinka ba iri ɗaya bane da nawa kowa da kalar password ɗinsa amma ni a farko da nuna muku tututu shine password ɗina sai yanzu sai in danna equal to kun ga ina dannawa aka ce in saka recovery email sai in zaɓa sai in saka recovery email dina a cikin emails ina da na sani kawai sai in zo rubuta misali mmm kuna gani at gmail misali ko .com kun ga sai ka danna save and continue ka tabbata ka saka email ɗinka mai kyau sai in saka save and continue kun ga ina sa haka kun ga me dama da yake na riga na dan boye wasu kayayyaki na a ciki akwai hotuna kun ga hotuna haka zan gani haka kun ga hoto hudu na boye bidiyo ba in na gada ma zan boye wasu file zan boye to yanzu ya za in ƙara wani abun in boye sai ka zo nan gurin ga guri nan da aka saka plus din nan wannan plus din nan gurin sai ka danna akai kana dannawa zai baka dama sai ce ma me kake so ka boye kun gani idan document kake so ka boye sai ka boye document idan bidiyo kake so ka boye sai ka boye bidiyo idan hoto ne sai ka boye hoto all files ma'ana hoto bidiyo da wadi ya hada capture video audios da kuma take photo zaka iya daukan hoto a take shine ma'anar take photos din to yanzu me sai ka zo me mu yanzu mu kaddara hoto muke so za mu boye sai ka zo ka danna a kan nan hoto mun danna a kan hoto kun ga muna danna sai zai ce mana mu sa password din nan namu ne dai na dazu wanda muka saka sai in saka tututu dina kun ga tututu dina sai in zo me sai in danna equal to duk lokacin da ka saka password ɗinka sai ka sa equal to sannan zai bude ma sai in danna equal to ina danna equal to kun zai ce in zaɓi hotunan da nake so in ɓoye kun ga wasu hotuna na na pixel lab kun gami a nan gurin sai in zaɓa kun ga ina zaɓa gashi haka ina zaɓa hotuna kun gani ina ina ɓoyewa kun gani haka ina zaɓa sai in zo me sai in ce gashi na nan gurin in kuka kula aka ce me move to vault sai ka zo sai ka danna akai ina dannawa zai shiga cikin application din zai ɓoye amma me sai na saka password dina again sai in saka 2222 idan na saka tututu dina sai yanzu sai in danna equal to tututu dinnan shine password din da zaka fara sawa a farko ina danna haka kun gani me choose one folder sai in saka a cikin ina nake so in saka a cikin pictures nake so in saka folder hoton da na dauko ko kuma a cikin wani guri ko video da ke so in sa su ko kuma a files sai in ce tunda hotuna ne bari in sa su a cikin pictures komai kun san ana so a dinka yin tsari sai in danna okay kada danna okay aka ce select encryption mode shi ma'ana encryption mode ma'ana ka ka ɓoye shi ko wani abu ko yanda ba za a iya danda password ba yadda ba za a iya ganewa ba encryption hanyoyi ne na security da za ka iya sassawa abubuwa ka encrypting abu yanda ba za a yi ma'ana ka sa mai password ko wani abu na karfi a jiki wanda ba za a yi sai an saka wannan key din sannan zai bude sai in saka hide sai zo danna akan hide din idan ka sa akan hide ma'ana za ka ɓoye su daga can cikin gallery ɗinka ba za a gansu ba sai ka zo mai sai in danna akan hide din kuma ina danna akan hide sai in je mai sai zo in danna kan nan gurin sai in danna oke kun ga ina danna oke to kayan nan duk za su zo kun ga me an yi encrypting ɗinsu nine files were encrypted successfully ma'ana hotuna guda tara na ɓoye successfully kuma sun ɓoyu sai ka zo me sai ka danna a kan nan kun gani me ya ɓoye maka hotuna guda goma sha uku ko ka koma cikin wayarka ba za ka su ba sun boye a nan gurin haka ma idan bidiyo ne shi ma haka za ka zo ka danna akan bidiyo yanzu misali bari mu danna akan bidiyo nan gurin kun ga bidiyo bidiyo ne amma mai zero ba a sa masa komai ba shi ma ya ka zo sai ka danna akai kada danna akai zai ce ma saka password sai ka saka tututututu ɗinka kamar yadda na sa password dina kai kuma wani password din daban watakila kai saka sai ka danna equal to kana danna equal to shi ma haka za ka zo kamar yadda kai na wancan hoton sai ka danna plus ɗinka anan kana danna plus haka nawa a kai haka zai nuno maka me kake so ka ɓoye bidiyo ne shi ma bidiyo sai ka zo sai ka zaɓa akan bidiyo kana zaɓa akan bidiyo gashi haka zai ce ma ka saka password ɗinka sai ka ce tu ɗinka kun ga guda hudu sai ka danna equal to ɗinka kana danna zai tambaye ka wani bidiyo kake so ka ɓoye yanzu bari in ɗauko a cikin bidiyon nan nawa ga bidiyo wannan sai in dauko wannan gashi nan na nan gurin misali zan ɓoye shi ko kuma ina amfani da wannan bidiyon bari in ɓoye wannan ga wannan bidiyon sai in danna akai kana dannawa akai kun ga ya zaba ga wani ma nan anan kun ga na zaba ga wani ga wani ma anan kun ga na zaba sai ka zo mi sai ka danna anan gurin sai ka ce mi move to vault sai ka danna akai kana dannawa su ma gashi za su je su boye ma sai ka danna tututu din ka password din da muka saka na dazu kun gaga sai ka danna equal to kana danna sai ka ce hide ko encrypt ko wanne ka zaba zai ma encrypt din sai ka danna okay kana danna kun ga ya maka encrypt to haka ake ake boye abubuwa zai nemo maka talla misali bari mu rufe talla shi ma kun ga gashi mai ga bidiyo nan shi ma ya boye kansa ya boye abubuwa guda uku kun gansa a nan gurin abu uku aka boye to haka ma files duka haka ake musu to amma tunda mun riga mun gama koya muku sauran kwaye da kanku yanzu kun ga files shi ma an boye to yanzu kawai sai misali kaga kana minimize kana zuwa kan calculator kun ga dai wannan calculator ce kowa ya ganta ya san calculator ce ba zai taba kawo akwai sirrin ka a ciki ba sai ka danna a ciki komai mutum ya karbo ya ka zai duka zai yi calculator to amma me idan bai san wannan password din da ka saka ba kamar yanzu ni da na saka 222 tu idan bai santa ba ba ta taba nuno masa gurin sirri na ba yanzu kun ga haka sai yanzu sai in danna akan nan ina danna akan nan ni da tun da ni na saka password dina sai ku ga nuno min gurin sirri na to kun ga wayannan su ne abubuwan da na boye akan akan wannan sirrika na da na boye na boye hoto guda goma sha uku da kuma bidiyo guda uku to haka ake yi zan samu ku link din wannan application din a description ko da a ce kun neme shi ba ku gan shi ba to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ina roƙon da Allah ka danna min subscribe sannan kuma ka danna min ƙararrawar sanarwa saboda shi wannan subscribe da ka ji muna cewa ku danna mana ba kuma bane shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwa mu ji muna so mu yi muku sabon bidiyo